sojojin niger sun kashe 'yan ta'adda sama da mutum 500 a sumaman da suka kai bayan kawo harin da aka yi na gidan yarin na takali na kasar ta niger to kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da dinna mana ƙararrawar sanarwa jakadiyar arewa tv wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwan ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu ne da kullum sojojin niger sun kashe sama da mutum 500 waɗanda suke 'yan ta'adda duba da irin harin da suka kai a gidan yaron da yake ƙasar niger na kutukale hakika wannan al'amari ya yi matukar da baya da kura ta yadda 'yan ta'addan suka san cewa sojojin niger ɗin ba za su ɗaga masu kafa ba a takaicen takaicewa dai wasu jama'ar suna ganin cewa ai sojojin kasar Nijar ɗin ba su da wata zuma ko kuma wani horo da za su iya tunkarar 'yan ta'adda idan sun kawo masu irin wannan hari to amma a yanzu fa lissafi ya riga da ya canja yayin da aka dinga ba ta kashi waɗansu suna neman tsira kuma ba su tsiran ba wanda su kansu sojojin ƙasar nijar ɗin sun yi nasara sun kuma yi murna a dangane da nasarar da suka samu ɗin wanda kuma kafin nasarar tasu su ma an kashe masu mutane da dama wanda yanzu haka ƙasar ta nijar take cikin alshini akan sojojinta da aka kashe a harin da aka kai sai dai kuma an yi nasarar dawo da 'yan ta'addan da 'yan ta'addan suka zo suka kwata a cikin gidan yarin na ƙasar nijar ɗin na kutukale sai dai fa jama'ar kasar Nijar sun fara fitowa tare da ba da shawarwari akan cewa duk wani dan ta'adda in dai har ya amsa sunansa dan ta'adda tsare shi a gidan yari ba abu bane wanda yake mafita kawai a rika kashe su wannan shine abin da ya kamata a yi duba da idan an je an tsare su to fa an kara mai da an kara ƙarawa barno da waki kenan bi ma'ana dai babu wani abu da zai iya canjawa a dangane da abin da suke yi din haka zalika kuma za su zo ci gaba da ta'addancin kuma a zo a ce ana so a kwato su kuma an kwato su ma dai babu wani abu da zai kara canja zani lallai babu shakka wannan dai abu ne wanda ya kamata a ce gwamnatin kasar Nijar din ta duba wajen ganin cewa 'yan ta'addan ana yanke musu hukunci ne ta hanyar karkashe su masu mu na yau da kullum wannan shine kudirin gwamnatin kasar Nijar dan kuma shine irin gagarumin nasarar da sojoji suka yi. Ku ci gaba da biyo mu da comment da lakin jakadiyar Arewa TV wanne yakan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran.